الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه إن إن الله بالناس لرؤوف رحيم shin baka gani ba ya kai wannan manzo Allah ya hore maka kai da mutanenka abin da yake ƙasa da dabbobi da daskararrun abubuwa don amfaninku da bukatunku kuma ya hore muku jiragen ruwa suna gudana akan teku da umarninsa da horewarsa suna gudana daga wani gari zuwa wani gari kuma yana rike da sama saboda kar ta faɗo akan ƙasa sai da izininsa da ya yi mata izini ta faɗo akan ƙasa da ta faɗo Haƙiƙa Allah mai tausayi ne mai jin kai ga mutane ta yadda ya hore masu waɗannan abubuwan duk da abin da suke a kai na zalunci.